قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا kai يا wannan manzo duk wanda ya kasance yana faganniya cikin batansa to da sannu Allah mai rahama zai yi masa talala har ya ƙara dulmiya cikin batansa har in sun yi ido hudu da abin da ake musu narkon sana azabar da za a gaggauta musu a duniya ko wadda za a jinkirta ta zuwa ranar alkiyama sannan za su san waye wanda ya fi munin matsayi da karancin mataimaka ɓangaren su ko ɓangaren muminai.